أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fusin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook da yau dai muna asabar ne 24 ga watan rajab na shekara ta 1443 bajira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 26 ga watan fabrairu na shekara ta 2022 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a shi yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma sunana ana tsibirin hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu aka makalla bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين wa محمد alihi wa وصحابته ajma'in bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu akwai da dama daga cikin mutane waɗanda za ka ga idan suka yi wa Allah laifi ko kuma suka cutar da wani suka zalunce shi idan ana faɗakar da su ko ana zargin su akan abin da suka yi ko ana ƙoƙarin jawo hankalinsu su koma ga Allah su tuba sai su buɗi baki su ce maka ai wannan ƙaddara ce abu ne muƙaddari ya suka iya abin da suke so su nuna maka shine ba ka da hujjar zargin su ba ka da hujjar ka ka ainihin soke su akan abin da suka yi saboda su ba su yi wani abu ba face abin da aka riga aka kaddara musu don haka suna kokarin turewa kansu zargi suna kokarin kubutar da kansu daga wannan laifi da suka fada domin ba a ganin su ba su yi wani abu ba face abin da Allah ya riga ya rubuta musu babu shakka wannan babban kuskure ne babban kuskure ne a gurin Allah subhanahu wata'ala babban kuskure ne a gurin dukkan wani mai hankali hujja da kaddara akan sabawa Allah akan kaucewa umarninsa akan cutar da wani babu shakka wannan abu ne da ya saba ba shari'a kaɗai ba ya ma saba wa dukkan hankali na masu hankali duk wani mai hankali zai fahimci cewa wannan ba hujja ba ce abu na farko Allah subhanahu wata'ala a cikin littafinsa mai girma yana ba mu labarin mushrikai wato waɗanda suke shirka da shi التي سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك قال الذين من قبل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون الله سبحانه وتعالى يكي cewa waɗanda suka yi shirka da ألا يا su ce شركا Allah ya ga dama kuma ba za mu haramta komai ba Allah ce haka nan waɗanda suka gabace su suka ƙaryata har sai da suka ɗanɗani azabarmu Allah ce shin kuna da wani abu na hujja ku fito mana da shi Allah ce ba wani abu kuke bi ba face shaci faɗi kuma ba wani abu kuke bi ba face zato ba wani abu kuke bi ba sai cashe sai shaci faɗi in tattabi'una illa zanna in antum illa takhrusun ba wani abu kuke bi ba face zato ba kuma wani abu kuke yi ba face shaci faɗi kaga anan ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labarin cewa waɗanda suka yi shirka suka haɗa Allah da wani wajen bautarsa za su rika hujja da cewa Allah ya ga dama su yi haka ma'ana wannan wani abu ne muƙaddari yasa suke yi ba wani abu bane da ya fita daga mashi'ar Allah law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya ga dama ba za mu yi shirka ba ba mu ba ma har iyayenmu ba za su yi ba kuma ba za mu haramta wani abu ba da Allah bai ga dama mu haramta shi ba wato suna so su ce abin da suke yi wani abu ne da Allah ya riga ya rubuta musu ya kaddara musu saboda haka ba su fita daga mashi'ar Allah ba suna yin abin da Allah ya ga dama su yi to shi ne Allah subhanahu wataala ce to kamar shadda suke faɗa ɗin da suna hujja da kaddara haka waɗanda suka gabace su su ma suka ƙaryata saƙon Allah suka ƙaryata annabawan Allah suka rika fakewa da ƙaddara. Allah ce hatta za ku ba ba'sana har sai da suka ɗanɗana azabar mu to kaga wannan yana nuna maka cewa kafa hujja da ƙaddara, akan abin da mutum zai yi na saban Allah wannan hujja ce ta mushrikai da Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin ta sannan idan har mutum yana ga wannan abu mai kyau ne to kenan mazhabar kafirai mu mushrikai kyakkyawa ce kuma da Allah subhanahu wata'ala ba zai dandana musu azaba ba amma a cikin ayar hatta za ku ba sana har sai da suka dandana azabar mu kenan Allah subhanahu wata'ala ya azabta su akan abin da ba su da hannu a ciki ko ba su da makawa ba yadda suka iya dole dole sai sun aikata kuma daga baya ubangiji ya azabta su anan yarda da wannan ko amincewa da wannan akwai tuhumar ubangiji da zalunci kenan ubangiji ya azabta su da abinda ya riga ya tirsasa su su aikata abinda da ba su da hannu a ciki wanda babu wani mai hankali ballantana mai imani da zai tuhumi Allah da zalunci ko kuma ya inganta ya inganta mazhaba ta kafirai ya inganta wata magana ta kafirai hakanan ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana a cikin littafinsa yana cewa wa ma mursali na illa na wa munziri ba mu aiko da manzanni ba face su zama masu bishara masu gargadi Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzanni domin su yi bishara ga waɗanda suka yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a cewa su za su fi aljanna hakanan kuma ya aiko da manzanni domin su yi gargadi akan cewa duk wanda ya saba masa zai tafi wuta ubangiji subhanahu wataala kuma ya faɗi hikimar da ta sa yake aiko da manzanninsa su zama masu bushara masu gargaɗi ce la alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul Allah ce manzanni mubashirin masu bushara ne wa munzirin masu gargaɗi ne li alla yakuna linnasi alallahi Allah ba da rasul. don kada ya zanto mutane suna da wata hujjar da za su kafa wa Allah bayan aiko manzanni wato Allah ya aiko manzanninsa da da bushara ya aiko su da gargadi don a yanke wa mutane hujja ya zanto babu abin da za su kafa wa Allah hujja da shi na cewa sun yi saɓo sun yi abin da ba daidai ba sun ƙi bauta masa saboda ba a aiko musu da manzo ba saboda ba a sanar da su daidai ba to Allah ya aiko annabawa ya yanke musu wannan hujja inda a ce kaddara wato hujja da kaddara hujja ce ko wani abu ne karbabbe to da zai zanto ba a yanke hujjar ba a yanke musu hanzari ba kenan dan an aiko musu da manzanni dan an aiko musu da da waɗanda suke masu albishir masu gargaɗi ba zai yanke kaddarar ubangiji ba kenan hujjar su ba za ta wato hujja ba za ta kafu a kansu ba gashi kuma Allah ya gaya mana cewa hujja za ta kafa a kansu ta hanyar aiko manzanni masu gargadi masu albishir masu gargadi sannan abu na uku ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa ma wani rai sai abin da zai iya wato ubangiji subhanahu wata'ala da yayi umarni yayi hani yana umartar mutum ne ya hana shi abin da zai aikatu inda ya zanto Abin da mutum yake yi wani abu ne da ba shi da zaɓi a ciki ya ƙi ko ya so dole sai ya yi wannan abin to da ya zanto an ɗora masa abin da ba zai yi ba kenan yayin da za a ce kakka yi kaza alhalin kuma ba shi da wato mafita sai abin nan ya faru da shi ko a ce yi kaza alhalin ba shi da mafita sai abin nan ya ƙi faruwa tare da shi kuma sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce bai kallafa wa rai abin da ba zai iya ba to kaga faɗar ubangiji da yake cewa ya kallafa wa kowane rai abin da zai iya ya nuna kenan duk abin da mutum zai yi ubangiji ya ba shi zaɓi ya ba shi dama idan umarni ne an ɗora masa abin da zai iya yi aiwatarwa idan hani ne an ɗora masa abin da zai iya wato zai iya nisantarsa inda a ce komai yana gudana ne haka tilas ga ɗan adam ba bisa zaɓin shi ba to da ba zai zanto akwai bambancewa ba tsakanin wanda ya mantuwa da wanda aka tilastawa da wanda bai sani ba duk zai zama ba su da bambanci da wanda yayi da gangan tare da cewa mun ga ubangiji subhanahu wataala ya bambance mana tsakanin wanda zai kuskure da wanda zai manta ubangiji ya dauke masa wannan laifin rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama mu da abinda muka yi na mantuwa ko kuma muka yi eh, eh, na kuskure ubangiji wata wata'ala ya ce ya anshi wannan addu'a inda ya zanto dan adam baya iya yin wani abu sai abinda yake wato inda ya zanto ɗan adam ba shi da wani zaɓi ba shi da wani katabus dole dolen sai yi abin da yake mukaddarin nan shi ne kawai to da da wannan ba zai zama bambanci ba tsakanin wanda ya mantuwa da wanda aka tilasta duk zai zama abu ɗaya ne tunda kowannen su dai yana yin abin da ya zanto tilasta ya aikata ba shi da zaɓi wanda kuma abu ne sananne a shari'a an bambanci tsakanin wanda zai yi abu a bisa mantuwa da wanda zai abu bisa jahilci da wanda zai abu bisa kuskure Dole an ɗauke musu alƙalami an ɗauke musu kuskure an ɗauke musu wato ukuba an ɗauke musu zunubi saboda ka bambancewar da aka yi ta nuna ba ka da damar ba ka da wani hurumi ka yi hujja da kaddara yayin da ya zanto ka saba wa Allah da gangan la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allah ce baya kama ku da abin da yake na gasasshiyar magana a rantsan ku amma yana kama ku da abin da zukatanku suka aikata wato abin da kuka yi wato da niyya abin da mutum zai yi da niyya abin da bature yake cewa intentionally kana na kai abin Allah ce da shi zai kama ka wannan to kaga ashe babu maganar hujja da kaddara yayin da mutum ya saba wa Allah ko yayi abin da ba daidai ba hakanan abu na hudu zamu ga cewa ita kaddara wani abu ne sirri ne ɓoyayye sirri ne na Allah ɓoyayye kai ɗan adam kafin ka aikata laifin da zaka ka aikata ya aka aikatan cewa wannan muƙaddari ne har da za kama ka aikata ai da a ce yau ka san kaddaran ne kana gano ta kace to ai gashi na an riga an rubuta min ya na iya saboda ka lokacin da kake niyyar aikatawar ai baka san kaddarar ka ba dan menene ne ba za ka yi niyyar aikata kikkiawa ba ka ce wannan ce kaddarar ka sai ka yi niyyar aikata mummuna dan daga baya ka ce ita ce kaddarar saboda ka kaddara wannan wani abu ne Allah subhanahu wata'ala shi ya san abin da ya rubuta wa bawansa bawa bai sani ba Allah subhanahu wata'ala yana neman abin da yake nema ne daga wajen mu ba yana neman abin da ya riga ya rubuta ya kaddara mana bane abin da yake umartar mu shine irada shar'iyya ubangiji subhanahu wata'ala yana neman mu ne da mu kiyaye dokokinsa mu bi umarninsa mu guji haninsa mu yi abin da yake ya dace abin da yake daidai wannan shine abin da Allah yake neman mu da shi amma abin da yake sirri ne na shi shi ya bar wa kansa sana ita ce irada kauniya wannan ba mu da iko a kanta ba mu santa ba ma naka Allah subhanahu ta'ala ya ce ka zanto mai gaskiya ka zanto mai amana ka zanto mai cika alkawari ka zanto mai kaza ka zanto mai kaza waɗannan duk abubuwa da ubangiji ya nema daga wajen su ne abin da yake ya kamata ka nufa amma abin da baka san da shi ba ta yaya za ka san kaddara ka ne ba ka yi shi saboda ka hujja da ƙaddara. wannan kokarin ka rike ka san sirrin ka ne tare da cewa kuma sirrin Allah ne da babu wanda ya san shi saboda kaddara gaibi ce kai kuma lokacin da ka tashi wannan aikin baka san ma gaibin da yake kanka ba wallanta na ka ce haka na gani a rubuce ubangiji shi ya san wannan sannan kuma da a ce hujja kaddara hujja ce to da 'yan wuta in suka shiga wuta ko lokacin da aka nuna musu wuta a ce ga wuta nan za a saku sai sai wa Allah hujja da kaddara sai Allah me muka yi ba fa abin da muka yi sai abin da ka riga ka kaddara mana amma ba sai hujja da kaddara ba ma salaka kun fi saqar qalu lam nakum min al musalli wa lam nakum nut'imu al-miskin wa kunna nakhudhu ma al-khaidin wa kunna nukazzibu bi yawm ad-din hatta atana al-yaqin da aka ce wai me ya shigo da ku cikin wutar saqar sai suka ce lam nakum minal musallin ba mu kasance cikin masallata ba wato ba ma sallah ba mu ma karba addinin ba bari mu yi sallar wa lam nakum nut'imul miskin ba ma ciyar da miskini ba ma taimakawa bukaci wa kunna nakhudu ma al-kha'idin mun kasance muna kutse cikin ƙaryata Allah da manzanninsa tare da masu kutse wa kunna nukazzibu bi yawmiddin kuma mun kasance muna ƙaryata ranar sakamako babu wani ɗaya daga cikin yan jahannama da ya hujja da ƙaddara a ce me ya shigar da ku cikin wutar jahannama sai ai ƙaddara ce sai suka sai suka faɗa laifuffukan da suka yi ashe mutum in yi laifi ba da dama ya hujja da ƙaddara ba da dama ce ai muƙaddari ne saboda haka a kyale shi sannan bayan haka inda a ce hujja da ƙaddara hujja ce da iblis ma sai hujja da ita iblis ma da sai wa Allah hujja da cewa abinda nake aika kaddara min ya na iya sai fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ihim wa la tajidu aktharahum shakirin lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa tufin alatsi ne aka fitar da shi daga sahun mala'iku aka nesanta shi daga rahamar Allah cika baki gaban Allah yana rantsuwa cewa sai ya batar da mutane bai ce ya ubangiji me yasa za a yi min haka ba ai kaddara ce wannan na ki maka sujjada na ki wa Adamu sujjada ne saboda haka ne haka abin yake mukaddari ne bai hujja ba in kuwa da a ce ana hujja da kaddara da shi iblis ma sai hujja da kaddara shikenan shikenan sannan kuma muna ganin cewa a al'amuranmu na yau da gobe ba wanda yake yadda a yi masa hujja da kaddara ya karba hatta shi mai cewa muƙaddari ne ba a taɓa yi masa laifi ba kawai aka ce da shi muƙaddari ne ya kawo da kai sawa'un iyalansa ne ‘ya'yansa ne zuman abokansa ne ko wasu waɗanda suke bai san su ba A ce wani ya masa laifi kuma kawai ya ce masa hujja da kaddara ne kawai ya amince bai mai da wannan ne tsarin rayuwarsa ba in aka yi masa laifi yana faɗa akan an masa laifi baya cewa a'a ka tafi hujja ce abin nan kaddara ce in matarsa ta yi masa laifi sai ya mata faɗa ta ba shi haƙuri in ɗansa ya mai laifi sai ya masa faɗa wataƙila da ke shi ma wataƙila ya haramta masa wasu abubuwa da yake ba shi ba zai ce a'a ce kaga ba komai hujja kaddara ce haka na a cikin harkokinsa na yau da gobe a cikin ɗan kasuwa ne wani ya zo cuce shi a cikin harkar kasuwancinsa ba zai ce a'a ba komai malam tafi ai kaddara ce tsayawa zai ya nemi haƙƙinsa ido rufe ashe kai tsakaninka da ɗan uwanka ba ka karɓi hujja da kaddara ba amma kana so tsakaninka da Allah ka karɓi masa hujja da kaddara akwai wani abin da ubangiji bai rubuta shi ba komai ya rubuta shi komai ya rubuta shi sannan abin da ya kamata mutum ya sani shine ita kaddara ana nufin ilimin ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya san duk abin da zaka aikata Allah ya rubuta duk abin da zaka aikata wannan ilimin sa ne ilimin sa ba zai zama hujja kai da kai ga wajen ka ba misali kamar a ce walillahi al a'la kamar a ce malami ne tare da ɗalibansa a aji a cikin ɗaliban nan ya san ga wani yaro nan wanda baya kula da karatu baya fahimta in an yi ma baya ganewa baya zuwa makaranta ya cika wasanni saboda kai malami ya ce na san yaron nan sai ya faɗi a ilimin malamin nan yaron nan ba zai ci jarama ba saboda dukkan wasu alamu sun tabbatar masa da haka sai aka zo aka yi jarabawa sai ko yaron ne ya faɗi sai ya zo ya ce a'a wannan hujja ce a gunsa shi yaron saboda ai malamin sa dama ya san zai faɗi to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya san abubuwan da za mu aikata na laifuffuka Sannan sa ba zai zama hujja mu a wajen mu ba kamar yadda ɗalibin can ba zai rike sanin malamin da yayi na cewa sai ya faɗi hujja ba ta faɗuwar tashi in an zarge shi ko iyayensa sun zarge shi cewa ya aka kai sakaci har ka faɗi karatunka jarabawarka ba zai ce ai mun malam ya san zan faɗi ba ai mun malamin mu ya gaya mun sai na faɗi shi yasa na faɗi ba zai hujja da ilimin malamin sa ba to haka nan kaddara ilimin ubangiji ne bawa ba zai hujja da wannan a matsayin cewa ya yi laifi ga Allah subhanahu wata'ala saboda Allah ya san zai yi laifi saboda haka shi ba mai laifi bane saboda haka ya kamata mutane su fahimci cewa mai laifi abinda ake bukata wajensa shine ya tuba kuma dole a karantar da shi cewa laifi yake yana laifi dole a gaya masa laifi yake ba za a ce a ka rabu da shi ai komai ka gani mu kaddari ne haka Allah shi ya kaddara masa ba a'a inda haka ne Allah ba zai aiko da manzanni ba a cikin hujja da kaddara akan ayyukan saban Allah hujja da kaddara akan ayyukan saban Allah rushe wato manufar aiko da annabawa ce duka rushi aiko da saukar da littattafai ne gaba daya domin in ya zanto wannan hujja ce to ba wani amfanin aiko annabawa su ce ayi daidai ba ai ba daidai ba saboda ka su annabawa sun isar maka kuma aka baka cikakken zaɓi inna Hadaina hustabi imma shakiran wa imma kafura ubangiji ya baka hanya nuna maka hanya ya bar maka zaɓi ko ka bi mai kyau ko ka bi mara kyau a cewa hadainahu najdai Allah ce mun nuna masa hanya biyu wato hanya mai kyau da hanya mara kyau kamar mutum ne zai yi tafiya zai je wani gari hanyoyin da za su kai shi wannan gari guda biyu ne akwai hanya ɗaya amintacciyar hanya ce zai tafi lafiya lafiya babu fargaba babu tsoro akwai kuma hanyar da take cike da fargaba da tsoro ana labarin hanya ce da take cike da 'yan fashi da barayi da 'yan kidnappers a duk mai hankali in aka zo aka ce masa ga hanyoyin nan guda biyu wannan za ta kai ka lafiya amma wannan hanyar akwai 'yan ta'adda a kanta bai cewa kawai bari ya bi hanyar ɗan ta'adda yi komai mukaddari ne in Allah ya kaddara ba abin da za su same shi zai ba abin in Allah ya kaddara abin zai same shi ya bi hanya mara kyau zai zaɓi ya bi hanya mai kyau to dole dan menene a cikin mu'amalarsa da Allah subhanahu wata'ala dan menene a cikin mu'amalarsa da ƴan uwansa ba zai rika zaɓar abu mai kyau ba kamar yadda in ya zo ya ga hanyoyi guda biyu ɗaya an ce da shi lafiyayya ce ɗaya kuma tana cike da da abubuwan tsoro da tashin hankali don menene anan yake zaɓar hanya mai kyau har bahaushe yana cewa hanyar lafiya ka bita da shekara don menene ya zaɓi ya bi hanyar lafiya da shekara wannan watakila a kwana uku hudu za ta kai shi amma saboda ciki take da ban tsoro bai ce a'a tunda akwai kaddara bari in bi ta ba ai abin da Allah ya kaddara shine kawai bari in bi ta sai ya zaɓi hanya mai kyau to haka nan a cikin umarnin Allah da hannunsa ya ce ga hanyar da take mai kyau ce ga hanyar mara kyau ce to sai ka zaɓi mai kyau sai ka zaɓi mai kyan ba ka zaɓi mara kyau ba ka ce kaddara ce saboda ka kaga a nan akwai tufka da walwara duk kuma wata hujjar da take ɗauke da tufka da walwara alama ce cewa ba hujja ba ce duk wata hujja da mutum zai kawo amma tana ɗauke da tufka da walwara irin wannan a wuri kaza ka yi hujja da kaddara amma an dawo wani bangare ka ƙi yarda ka yi hujja da kaddara to wannan ya nuna cewa tun farko ba ba hujja ba ce, saboda haka ba a yi wa Allah subhanahu ta'ala hujja da kaddara akan saba masa ko hujja da kaddara akan cutar da wani daga cikin bayinsa duk wanda kaga yana wannan to akwai cikeke da jahilci shi yasa malamai suka yi cewa babu wani mai hankali da zai maka hujja da kaddara yana cikin hankalinsa in dai yana da hankali to ba zai hujja da kaddara ba saboda mai saboda shi ma ba zai karbi hujja da kaddara ba in aka saba masa wani ya zo shara masa mari in yayi magana ce kaddara ce ko baka yarda da kaddara ba ba zai yarda ba wani ya zo ya da gangan yana ya aje mota sai buga masa mota ai magana ce hujja ce kaddara ce kawai kai hakuri ko wani ya zo da karfi ya fasa masa gilas ai magana ce kai hakuri kaddara ce ba zai karbi wannan ba sai ka mu wayo ina ganin ka ka taho da ƙarfi da ƙarfin ka ka buge shi kuma ka ce makaddara turo ka aka yi ko faɗowa ka ba zai karɓa ba saboda a yadda aka yi abin ya kuli cewa babu wani abu na mantuwa ko kuskure ko wani abu to amma a tsakanin shi da ta da Allah sai ya rika gangancin saban Allah in an yi masa a ce a'a ku rabu da shi kaddara ce haka Allah ya kaddara masa masu saban Allah nawa ne za ka ga ana musu a ga mu wannan Allah ya riga ya kaddara mana nan ku yi mana addu'a ma'ana a daina gaya musu laifi suke yi a yi musu addu'a kawai su kaddara ce sai ran da Allah ya fito da su shine sha Allahu ma ashrakna da Allah ya ga dama ba za mu shi ba za mu shirka ba saboda haka Allah ya ga dama mu shirka da haka ku kyale mu in Allah ya ga dama sai ya fitar da mu wannan hujja ce ta ta mushrikai ba hujja ce ta ta mu'minai masu wanda suka san Allah ba Allah ya samu dace ta ne kuma ne malalai ya saka alkhairi tambayar mu ta farko yau ta zo daga wanda yake cewa malam ya kasance yana yin sallar duha kullum raka'a biyu ya ce amma kuma da ranar juma'a yana yin raka raka'a takwas kasancewar yana ganin baya yin sallar da ake kafin sallar azhar da kuma bayan sallar azhar shine ke tambayar menene matsayin abin da yake a ka'ida ta musulunci ba a raware ranar juma'a da wata ibada ta musamman na'am ita sallar walha akan yi ta har a takwas har raka a takwas annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar wa raka a takwas amma bai keɓance ranar juma'a da ita ba keɓance ranar juma'a da cewa sai a cikin ta ne zaka ka yi walaha raka a takwas wannan ka zo da wani abu sabo wanda babu shi a shari'anci sauraka kana iya yin raka a takwas amma ba wai da juma'a kadai ba kana iya a juma'a kana iya a asabar kana iya a lahadi amma ka ware juma'a ita ce za ka yi wa wannan da wannan hujjar wannan maganar ba a yin sallah bayan ta ana yin sallah kafin ta ma in ka je masallaci kafin liman yazo kana iya raka'o'inka ba a hana ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya je masallaci wa salla ma kutibala haka annabi ya faɗa hadisi ya sallaci abinda aka aka rubuta masa sannan bayan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah raka'a biyu ko raka'a hudu saboda kana iya yin sallah raka'a biyu ko a gida ko bayan ka gida ko kuma a nan masallaci kuma in ka koma kasuwa saboda ka ba wai ba a yin wata raka'a abin nan ana yi ana yi mun sha ba da fatawa akan wannan saboda haka ba magana ka ware wata rana kamar juma'a ka ce zaka riƙa yin wani abu da sauran kwanakin ba za ka yi su to shi kuma ne ke cewa malam menene hukuncin yin wanka a wurin da ake yin tsari to abin da ya zo a hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yabulanna ahadukum fi mughtasalihi kada ɗayan ku ya fitsari a inda yake wato cikin gurin sa a da can mutane sukan shiga rafi ko wani kora masu yi wanka to gurin da kake yin wanka kuma ka yi bawuli a ciki kaga akwai akwai kazanta domin ruwan da kai bawulin da kai shine zaka dawo kuma ka zuwa a ka amma in ya zanto kamar yanzu inda mutum zai shiga ah, abin nan ah, ya shiga bath hall da ake abin da ake wanka a ciki yana da rariyar da yake zirarar da ruwa inda mutum ya fitsari a nan fitsarin ba zai zauna a gun ba zai tafi wataƙila ma zuba ruwa a gurin wannan babu komai don ya dan yayi yi wanka a gurin ko kuma dan damali ne amma kuma ruwa fitsarin ba zai zauna a gun ba zai iya zai iya yin wanka a gurin shi dama abinda ba a so ka yi fitsari kuma ka dawo ruwan da kake amfani da shi ya fitsarin ya taba shi kuma ka zuba shi a jikinka ne abin da shari'a take nusarwa a kai to shi kuma yake ce malam ana iya kafarta wanda yake da matsala da ɗaya daga cikin tauhidin nan guda uku na rububiyya asma wasfa da kuma uluhiyya a'a ba daga mutum ya samu matsala a nau'in tauhidi ko rububiyya ko uluhiyya ko asma wasfa za a kafarta shi ba uluhiyya in ka ce uluhiyya shine kadai ta Allah da bauta don abin da aka ce bautar Allah ne kada ka yi ma wani ba Allah ba shi kaɗai ne la ilaha da muke faɗa babu abin bauta da gaskiya sai shi to za a iya samun wani da zai karkatar da wani nau'i na bauta zuwa ga wani Allah ko bisa jahilci ko bisa rashin sani ko saboda wata shubha wani abu da aka gaya masa a matsayin dalili a nan ba dalili ba ne ɗauki wani abu na bautar Allah ya ma wani kamar misali yanka ana yin yanka ne dan Allah wani ya yanka dan wani ba dan Allah ba kaga wani nau'i ne na bauta yi ma wani amma wannan bai isa ka kafarta shi musamman ma in yana da shubuha ko wani rashin sani wanda ba za ka kafarta shi ba saboda yayi wannan ko ba kance kamar yadda za ka samu a wasu kasashen musulmi in mutum bai da lafiya sai ya tafi kabarin wani wanda aka ce na wali waliyu ne sai je ya kai wasu wata sadaka ko ta dabba ko ta kayan abinci ko wani ne sai je ya kama wannan waliyin sadaka ya taimaka ɗansa ya samu lafiya to kaga wannan wani abu ne na bauta Allah subhanahu wata'ala shi kadai ake yi wa bakanci ba a yi ma wani yufu na bin nazar Allah ake yi wa bakanci ba wani ba to ya dauki ya yi ma wani ya ɗauki wani aiki na ibada ya ba wani amma wannan bai ita ka kafirta shi ba saboda ila akwai shubaha akwai rashin sani akwai jahilci tattare da shi sauraka nau'in wasu nau'uka na bauta da wasu musulmi za su yi wa wani abu da ba Allah ba ba zai isa ka kafarta mutum ba sai eh, abin da yake karara ya fito fili sannan a tauhidin rububiyya shine ta Allah da ayyukansa wato ka ce ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne mai kashewa shi kadai ne mai rayawa shi kadai ne mai bada arziki shi kadai ne mai ba da eh, waraka duk waɗannan ayyukan Allah ne babu wani wanda yake yin ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka sai Allah to ka kaɗe ta Allah da cewa shi kaɗai ne mai wannan aiki shi ake ce rububiyya daga arrabu ne arrabu shi ne wanda ya halitta ya samarwa da halitta na duk bukatunta yake ɗaukar ɗawainiyarta wannan shine ne ma'ana arrab yake tarbiyyar wannan halittar tashi shi ne rabbul alami to zaka duk aikin saka takaita su a kansa kakka ce wani yana iya kashewa ko ka ce wani yana rayawa ko ka ce wani yana iya bada arziki ba Allah ba inna Allah huwa razzaqu Allah shi kadai ne mai bada arziki sauraka ba wani wanda yake arrazzaqu sai Allah haka nan ba za ka ce wani ya iya baka warkewa ba bayan warkar lafiya ka wani ce da Allah likita a taimaka mu in warke Allah shi ne mai ba wa iza baritu fa huwa yashfi shi inna rashin lafiya shi ne yake bani waraka la shifa illa shifa'uk babu waraka anta shafi allahumma anta shafi ishfi anta shafi la shifa illa shifa'uk saraka Allah shi kadai ne ba da waraka wani bisa jahilci zai iya zata cewa likita zai iya bashi waraka zai iya warkar da shi to wannan kaga ya ɗauki wani aikin Allah ya ba mu wani ko wani ya ɗauka wani zai iya azarta shi to wannan bai isa ka kafirta shi ba saboda wannan wataƙila akwai jahilci da rashin sani sai a karantar da mutum saboda ka saba ma wani bangare na tauhid rububiyya ma ba zai isa ka ka kafirta mutum ba don wannan akwai abubuwan da suke sarari a fili wanda babu wani halittar sama da ƙasa da halittar dan adam wannan kowa ya san aikin Allah ne ko mushrikai aka tambaye su wala in sa'altum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah inda zaka tambaye su wane ne ya halicci sama da ƙasa Allah ce za su ce Allah ne amma a daidai lokacin da suke faɗar haka kuma wani sai tafi neman arziki gurin wani neman nasara gurin wani neman ɗa gurin wani gunki ba Allah ba to sauraka da yau mutum zai ce shi ba Allah ne ya halicce shi ba ko ba Allah ne ya sama da ƙasa ba to kaga wannan karara ya ɗauki abin kowane musulmi da fitirarsa ya san cewa Allah ne ya wannan ya jingina ma wani ba Allah ba to wani sai kafirta saboda ya ƙaryata wani abin da yake karara babu wata shubha da take shiga cikinsa. sa wannan zai bar musulunci ta haka to haka nan tauhidul asma'i was sifat ta Allah da sunayensa da sifofinsa cewa duka wani suna na Allah shi kadai ya sifantu da wannan sunan a bisa fuskar kamala ko da za a kira wani da irin wannan sunan amma shi za a kira shi ne da sifa ta nakasa yanzu misali Allah shine alhayyu Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum alhayyu shi kadai ne alhayyu cikakkiyar rayuwar da babu rashi gabaninta kuma babu karewa a bayanta wani rayuwar Allah kenan amma duk wata rayuwa akwai rashi gabaninta wato kafin a samu mutum da babu shi hal ata alal insanu hina min ad-dahr hina min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura kaga da insan lam yakun shay'an madhkura da babu shi sannan daga baya Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi saboda ka da dan adam rayayye ne ana ce yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyit min al hayy dan adam mai rai ne matukar ba mutuwa ba mai rai ne amma kuma rayuwarsa ba irin ta Allah ba ce haka nan dan adam zai sifantu da ji da gani a ce yana ji yana gani ja'alnahu sami'an basira Allah ce muka sanya dan adam mai ji mai gani amma kuma ubangiji shi ba mai ji ne mai gani sai dai jin Allah daban jin dan adam daban ganin Allah daban ganin dan adam daban ba daidai suke ba to sifofin Allah ya sifantu da su da sunayensa ya sifantu da sifofinsa da sunayensa a bisa fuska ta kamala babu wani mahaluki da ya sifantu da suna da wata sifa sifa da sifa ta kamala dole akwai wani abu na tawaya a cikinta in ganinsa ne akwai takaitaccen akwai abin da zai iya gani akwai abin da ba zai ganshi ba idan jinsa ne akwai iya inda jin zai tiki akwai abin da ba zai jiyo shi ba saboda nisa ko kuma saboda wani larura saboda haka samun tangarɗa abin da ya shafi asma'i wa sifat kamar wanda zai tawilin wata sifa daga cikin sifofin Allah ya ba ta wata ma'ana wanda bai zai kafurta mutum ba da yawa daga cikin malamai na baya-baya sun rika tawilin wasu daga cikin sifofin Allah amma nan bai sa wani ya taɓa fitowa ya ce sun kafarta saboda wannan ba saboda ba wai kawai daga saba ma wani abu daga cikin waɗannan nau'ukan tauhidi ba na sai kafarta mutum <coughs> to masu kallon mu kuna tare da shirin fatoyi rahma daga nan gidan talabijin na rahama kuma muna tare da shi malamin mu al professor Sheikh Muhammad Sanu Mari babban malamin tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa za mu dora a cikin shirin namu nan gaba kaɗan ku dakace mu <clears throat> barka mu da dawowa ta cikin shirin namu na fatan rahma inda muke tare da shirin malaminmu al profesor sheikh muhammad sanu mari jalemo babban malamin tsanganar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita to sai ne tambaya na gaba malam da yake cewa yana son karin bayani game da matsayin hadisin cire takalmi yayin shiga makabarta a wannan hadisi hadisi ne sahihi da cikin sunan abi dawo sunan nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani tare da a cikin makabarta yana tafiya da takalmi irin takalmin da aka jemi din nan fata jeman miya shine siftiya to ya gan shi yana yawo da shi cikin makabarta shine yake cewa ya kira shi ya ce ya cire ya sahiba siftiya ta ne ilkina alaika ko ilka siftiya ka Eh, ina alaika ya kai mai sanye da wannan jebammin takalma ka cire ka to wannan ah, wasu daga cikin malamai suke ganin ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da yin haka domin ya ga cewa yana taka kaburbura yana yin abin da sa wasu suka ce a'a saboda yana tafiya ta takama a gurin da ya kamata ya kaskantar da kai shi wannan takalma takalma ne na na masu wadata ba kowa yake sa irin wani takalmi ba a lokacin takalmin da aka yi shi da jimammiyar fata wasu suka faɗa haka wasu kuma suka ce a makaruhi ne tafiya da cikin da takalmi a cikin makabarta ko da babu wani dalili da ya sa yake haka domin in aka ce saboda yana taka kaburbura ne aiko ba takalmi ba takalmi ba shi da alaka da taka kabari ko da ko da kafa ne yake tattaka kabari a hana shi saboda ba dan ba dan ya sa takalmin masa bane yan kuma amana maganar takalma ne aka ce cire takalman sa aka ce cire takalman sai ci gaba da taka kenan a'a saboda ka takalma ake magana wasu ka ce ai saboda girman kai alama ce ta cewa yana nuna shi ya isa yana alfahari da ya shigo da shi yasa aka ce cire to ai annabi ma yana sa irin wannan takalma da abu ne da yake nuna koyala yake nuna isa ba zai sa su ba saboda baya daga cikin ɗabi'a sa bane ya rika nuna mutane alfahari da sauransu to wasu suka ce ba don wannan ba ne. to wasu suka ce a'a yana daga cikin dai ladabi na wanda zai ci ga makabarta ya cire takalmansa a to wannan da yawa daga cikin malamai sun yi magana akan wannan din wasu daga cikin sun tafi akan zahirin hadisin kamar imam ahmad sai dai dole ya zanto akwai akwai togaciya idan ya zanto akwai abin da mutum zai cutu da shi a cikin makabartar wato ya zanto makabartar ko akwai kwalabe ko akwai kaya wanda idan mutum ya cire takalminsa zai iya tafiya a cikin wurin ba da irin wannan da irin wannan abubuwa a cikin ta, zai cutu to wannan gujewar cutuwa zai iya sa takalminsa ya tafiya da shi wannan babu wanda zai saba akan wannan saboda duk wani abin da zai cutar da kai ba yadda ka yi shi ba ga wanda kuma ya ga zai iya tafiya ko da baya yana ganin babu wani abu zai iya tattakawa a haka ya tafi shi kenan sai ya tafi almuhim dai abin da yake akwai shi ne ba wai wajibi ba ne cirewar idan mutum ya cire to ya yi wani abu na sunna ibn hazm shi ya bambance tsakanin nau'in takalman ne shi ibn hazm cewa idan jemammiyar fata ce tunda ai annabi ya yi magana a kan takalmi jemamme ce ya da sifti ya ta yi saboda haka ya yi magana ne akan kan takalma saboda haka shi yana ga in mai irin takalmin wannan ne shi ne za a ce ya cire amma in ba irin wannan ba ne shi yana ganin ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar mamaci idan aka binne shi masu kawo shi suka juya annabi yake cewa fa innahu yasma'u qara'ani alim yana jin motsin tafiyar su to da ba su da takalmi ya za ce ana jin motsin tafiyar takalmarsu to da ka yake ganin shi dalilin hana shi saboda wannan nau'in takalmin ne da ya takaita umarnin akan haka duk da cewa malamai sun saba masa akan wannan fahimta shi amma dai ba wajibi ba ne cewa dole dole sai an cire musamman ma in ya zanto makabartar akwai abin da zai iya cutar da kafa saboda ah, ko kaya ko a nan irin tsidau wani irin kayan nan mai kanana mai nan tsidau ko irin a ce akwai kwalabe ko wasu duwatsu masu kaifi wanda dai mutum ya saka zai iya cutuwa to babu komai don ya shiga da takalmansa to ne ke cewa malam hani kan tsallaka mutane a cikin masallaci shi ranar juma'a ne kawai ko kuwa da sauran ranaku da sauran salloli to hadisin ya zo a kan ranar juma'a domin ita ce ranar da ake cika kuma ake dadewa kafin a tayar da sallah domin za a saurari hudu ba hudu ba za ta yi daga minti sha biyar ashirin har zuwa minti talatin ma ko fiye da haka saboda haka wani lokaci ne da ake samun cikowa sabanin sauran salloli ko da an zo ba baya wuce watakila minti goma zuwa sha biyar an tada sallah ba kuma lokaci guda ake cika ba kamar yadda ake a lokacin juma'a shi yasa magana ta zo akan lokacin juma'a kan karka tsallako mutane amma ko da ba lokacin juma'a ba ne ko da ba lokacin juma'a ba ne ka zo ka samu mutane a zazzaune ba a san tsallaka su ko da majalisi ne na karatu eh, nabi sallallahu alaihi wa sallama yana karantarwa a majalisinsa mutane uku sun taho daya da ya zo sai ya nemi a ɗan buɗa masa aka ɗan buɗa masa ya zauna ɗaya kuma sai ya samu guri inda can baya sai ya zauna ɗaya kuma sai ya sai ya tafi bai sabu da bai ga gurin zama ba kawai sai ya tafi yasa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya nema an buɗa masa wancan kuma ya nemi Allah ya bashi gurin zama ya bashi guri ya zauna wancan kuma ya juya shi kenan ya ba da baya Allah ba ya bashi baya ba ba tare da alherin da yake wurin saboda ka kaga ashe ba a so ka zo guri ka rika tsatsallaka mutane ko da ba ranar juma'a ba ne ko ba ranar juma'a ce aka taru bai kamata ce ka zo kana tsatsallaka mutane ba in ka zo ka ga guri gurin da za ka iya zama ka zauna in kuma a'a ka ga mutane a za su iya buɗa maka ka nemi alfarma da Allah su dan buɗa maka su buɗa maka amma ba za ka rika tsatsallaka su ba wai sai a ranar juma'a kawai ba so ne ke cewa malam <clears throat> ya inganta idan mutum yana roƙon Allah ya sanya cikin masu haƙuri hakan na nufin kamar yana gayyato wa kansa jarrabe jarrabe ne daga Allah domin wai shi haƙuri ba a yin sa sai an jarrabe mutum shi wanda bai san me ya haƙuri ba kalmar haƙuri ta kunshi abubuwa guda uku aka ce haƙuri juriya shine shine da Hausa juriya ka ce haƙuri ka ce juriya da abu ɗaya ne Allah subhanahu wata'ala ya haƙurƙurtar da kai akan yi masa ɗaha wajen bin Allah haƙuri akan bin Allah abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya umarce ka da su ya baka haƙurin aiwatar da su ya baka haƙurin tabbatar da abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗora maka na ayyukan ibada wannan haƙuri ne hakanan ya baka haƙuri wajen ka kaucewa abin da yake saban Allah ne wato abin da yake saba wa Allah ne Allah ya baka haƙuri wato ya baka juriyar da za ka guje masa ka guje wa duk wani saban Allah wannan haƙuri ne sannan kashi na uku shine al-sabru ala abin al-aqdar al-mu'lima wani abu na kaddara mai ciwo mai zafi da zai fada maka ka yi haƙuri ka juri ta musiba da zai sami ka yi haƙuri ka yarda ka mai da ka ga Allah wannan wajibi ne to duk wannan ana kiran shi haƙuri saboda aka ce haƙuri ba kawai ana nufin haƙuri idan musiba ta same ka ba kuma kai ka ce ba ka son ka zama mai haƙuri Allah ce wa bashirin sabiri ka yi wa masu haƙuri albishir kai kuma ka ce ba ka son ka roƙi Allah haƙuri Allah ya yaba annabi ayyub ce inna wajannahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab mun same shi mai haƙuri ne Allah ce ni'mal abdu ba da wannan bawa Allah ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab ana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da lissafi ba to kai ka ce duk wannan ba ka so ka zama mai haƙuri in ka zama in ka zama mai haƙuri ba ba za ka yi wa Allah da'a ba tunda ba za ka iya haƙuri akan bin dokokinsa ba in ka zama mai haƙuri ba ba za ka iya kaucewa saban Allah ba tunda ba za ka iya saba zuciyarka ba ba za ka iya daurewa ba in ka zama mai haƙuri ba duk wani abu da zai same ka za ka yi ta raki kana kokawa kana kukan Allah subhanahu wata'ala a gurin halittinsa sai za a kace kuma baka san ka mai haƙuri saboda ka kuntucciyar fahimtar ka da haƙuri shi yasa kake cewa kai baka san ka roki Allah haƙuri da sai wanda yake cewa malam mutum zai iya gina masallaci ko makaranta ya yi wakafi da ita ga iyayensa duka biyun ko ko sai dai kowane ya masana shi ba sharaɗi ba ne sai kowa ya masana shi sadaka ce ana iya cewa ga wannan wakafi ne ga ga mahaifiyarka ko ga mahaifinka da mahaifiyarka ko ma ga iyayenka duka wato da iyayenka da kakanninka ka ce duk gaba ɗaya waɗannan da suke zurriya ka ne kayi musu wakafinsa duk zai yiwu saboda ka shi wakafi ba wai lalle sai mutum ɗaya kawai ba ko kuma kowanne sai an yi masa nashi daban sai wannan shi kuma yake cewa ana neman karin haske kan hadisin da yake cewa ku yi sallah a cikin ɗakunan ku da kuma wanda yake cewa ku yi sallah da takalman ku da hufun ku ku saba wa yahudu da nasara to wancan da yake cewa sallu fi biyuti kuma wala zuwa qubura eh, sallolin nafila kada ya zanto baka nafila kwata kwata a gidanka kamar yadda ba a shiga kabari a yi salloli ba a salloli a cikin kabari kamar da gidanka shi ma kamar makabarta baka nafila a ciki sai ku yi salloli ku na nafila a cikin gidaddajin ku kada ku mai da su kamar makabarta wanda yana nuna maka cewa makabarta ita ba a zuwa yi sallah a cikin sai dai ka shiga kai addu'a ga mamata amma ba ka je ka kama sallah a ciki ba in shi yasa aka ce kada gidanka ya zama kamar makabarta ah, hadisi ne sahihi haka nan wancan hadisi shi ba hadisi ne sahihi dan sai da ke cewa خالف اليهود حديث شداد بن أوس خالف اليهود صلوا في نعالكم وخفافكم وسابع يهود كي سلا نعالكم تاكلمن كو ده خفاف دinku wato hukkinku abin da yake nuna washewa su yahudu ba sa yi to ku kuma ana son zanto ayyukan ku kuna saba musu in ka sa kana iya sallah da shi takalmi kana iya sallah da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisin Anas kana yusalli eh, munta'ilan ahyanan wa yusalli hafiyan ahyanan wani lokaci yakan yi sallah da takalmi wani lokaci yakan sallah ba takalmi je Anas dan Malik haka na Abu Sa'id al-Khudri yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu sallah da takalmi tsakiyar sallah annabi ya cire su ma suka cire su da aka gama sallah annabi ya ce ya kuka cire takalman ku suka ce mun ga ya rasulullahi ka cire naka ne ya ce a eh, jibril ne ya zo gaya mun cewa akwai kazanta akwai najasa a tare da takalmin shi yasa da cire idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba takalminsa idan da kwai eh, najasa ya goge ta da ƙasa idan babu ya sallah da takalminsa sauraka akwai wannan eh, musulmi an umarce shi da wannan amma kamar yadda ka sha faɗa cewa a wancan lokacin da ake sallah da takalmi masallatai ƙasa ce musamman a lokacin annabi sallallahu alaihi ƙasa ce babu wata shimfiɗa saboda mutane a gidan da su ma a lokacin ba su samu isasshe shimfiɗa ba sai ka ga cewa wata tsohuwar tabarma ce ita za ga ana shimfiɗa a gida su kansu a cikin gida wanda su kwanta ba su da ba su da isasshe shimfiɗa da ballan sana'a a samu a shimfiɗe masallatai da haka masallaci a sallallahu alaihi wasallam a ƙasa ake shi yasa zaka ji an ce an yi ruwa sabai suna sallah suna sujira a cikin taɓo. ko ana tsananin zafi suna sanda a cikin rerai saboda baya da shimfiɗa to kaga irin wannan dan ka shiga da takalmi ba wani abu amma yanzu ana simince masallaci ko a yi masa tayil sannan a saka shimfiɗa a saka kafin mafi karanci abin da sa shi ne a shimfiɗa tabarmi kuma masallatai a ƙauye a shimfiɗa tabarmi saboda ka shigowa da da takalmi zai lalata wannan shimfiɗar da aka yi wanda zai jawo kayayyakin mutane da za su su yi sallah kuma duk su dauki datti su dau kura da sauransu saboda haka tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ba takalmi kaga ba buƙatar ka ce yin sallar da takalmi shine kawai shine sunna kare a ba takalmi ba sunna ce sannan ya ce yayi za takalmi ya da takalmi saboda haka ka cire ka shiga mutane masallaci da takalmi idan ka zo ka rasa cikin masallaci kuma ka rasa sahu abin nan ka rasa shimfiɗa a waje ya kama har inda za ka yi sahu ba shimfiɗa kana yi sallar takalminka matuƙar babu babu najasa a jikinsa za ka iya sallah da shi kaga anan ba shi shimfiɗa ta wani kataka ba kana iya sallah kada takalmi shi ma dole ka lura da hikima ta ilimi akwai inda za ka je mutane ba su san wannan karantarwar ba ba ka ce ka shiga ƙauyuka inda mutane ilimi bai yaɗu ba ka ce za ka yi musu sallah da takalmi a gabansu sai ka samu matsala don mutane za su ga cewa a yi kare na Allah su wani wata'ala kana ne sallar takalmi kama kafarta wani ma ya kafarta ka saboda haka tun da dai sallah da takalmin ba wai wajibi ne ba wajibi ne annabi ya yi sallah ba takalmi ya ma fi ba takalmi saboda haka sai ka sai ka cire takalmin ta yi sallar ka to ne ke ce mala akwai bambancin lada ne tsakanin sallah a masallaci cikakke da kuma yin sallah a masallaci yana nufin inda ba masallaci ba da inda ya ke masallaci babu shakka wannan yana da hukunce hukunce masallaci, in ka shigo masallaci za ka yi rakatai hiyatul masjid ba a ba cewa ka yi rakatai hiyatul musalla shi musalla bai da ta hiyatul wannan falalar masallaci ce akwai addu'ar shiga masallaci akwai addu'ar fita masallaci musalla bai da wannan saboda haka kuma masallaci guri da wata za a fi cika akan musalla musallar da aka fi cika ta fi lada akan wacce ba jama'a da yawa a cikinta babu shakka wasu masjid masallaci yana da wani hurumi da sauran gurare ba su da shi kamar Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin tsara zumunta na facebook to a madadin shi malamin namu alrofesor sheikh muhammad sanu mari lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa don kamaluwar shirin ana tsigirar hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh